Assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya ya kuke ya aiki ya haƙuri da mu ya haƙuri da jama'a ya haƙuri da maza kuma muna nan muna kai ko wallahi mata ku bude idon ku da kyau ku bude idon ku da kyau ku san me kuke yi a rayuwa ba abin da yake namiji a rayuwa namiji abin so ne kowace mace tana son namiji ƙarya ne ta ce fa ta son namiji saboda wannan kayan su daɗi ne da ita in so ranka yana sex ɗinka za ka dinga jin daɗi kana jin wani iri yauwa oh my god wallahi kun san me yake ban dariya ne wallahi yanda ake sex namiji ina son in ga yadda ka zai dinga ina ka kana jin daɗi kana jin wani iri za ka ji kanka ka koma nan duniyar sanne ka koma cikin wallahi ina son in ga namiji mai babban bora, ƙaton bora. saboda ni ina da choice ana son mai ƙaramin bora fa mai babban bora wanda in ya sa min shi in ji razaras in ji daɗi in ji ya shige ni da kyau ya shige ni da kyau in gaya miki babe ki samu mai babban bura ta fi daɗi kar ki samu mai ƙaramin bura saboda babban bura daɗi ne da ita oh babe gaskiya na feeling ɗin kaina ina jin daɗin kaina masoyina ina son ku ina son ku sosai fiye da yadda ba kwa tunani dan Allah ku bani so yanda nake so ku so maza oh my gosh na fara jin wani sha'awa ne a raina yanzu nan ina jin wani nishaɗi kamar in ji namiji kusa da inda nake in mishi abin da yake so in so wannan boran sannan in dai mai abin da zai faranta ni rai ko Allah ku so maza so maza maza abin so ne saboda kura abin so ne gindima abin so ne shi yasa aka yi su guda biyu saboda a so shi don Allah matan aure ina muku gargadi ku dinga sake ma mazajen ku yaddan ku suna ci don Allah ku yi haƙuri ina muku gargadi saboda bari in gaya miki wani abu na zo gefen matan aure ne yanzu matan aure akwai mace za ka gani bata iya ma mijinta kwanciya ba miji ya ce kwanta min ina son sai ma ya ce miki kwanta ni? daga zuwan shi yana zuwa kurin sweetheart irin dai wani irin wani rangwada da irin tamu na mata sai ki dinga ne sai ki dinga ban shi na tashi yana tashi wallahi ko bai soma ba ke ki soma ne <laughs> saboda abin daɗi ne da ita ba a ke wannan abun ina son bura sosai fa wallahi ina son ga namiji yana ci na in ji daɗi ina son ni na ni ta ku fauziya gindi ku lafiya na gaishe ku